sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na jamhuriyar Nijar a kan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a da yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mita 200.5. A gano kuma ana iya samun mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Ma sauraro Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa jiragen yakin Najeriya sun hallaka sama da 'yan bindiga ɗari da ishirin a dajin Sabubu da ke jihar Zamfara. Ina da kwarin gwiwan cewa wannan hari mai zafi da ake kaiwa 'yan ta'adda wadda suka hana mutane zaman lafiya zai kawo nasara kwarai da gaske. A jamhuriyar Nijar kuma 'yan adawa da masu bilki a kasar ne ke ci gaba da mayar wa juna martani game da yadda sabon shugaban kasar muhammadu Bazoum ke gudanar da mulkinsa. Abubuwan da mun ce tsohon shugaban kasa yana yi wanda ba su da kyau. Su ne wanga sabon shugaban kasa su ya sakance su ya ta wurin gyaran su. Ai can warin magana Bazoum ba dan kasa su kai ba. An ka komo sun ka fara cewa zaben da an ka waɗi sakamakon bai yi ba bai ci zaɓe ba. An ka komo sun ka komo suna yaban bazum kenan sun yarda da zaben yanzu bazum ya yi aiki wanda su ga ganin su wanda suka cewa muhammadu isu bai yi ba idan muka sake komawa tarayyar najeriya kuma za a ji cewa aikin rajistan katin zaɓe ta yanar gizo na fuskantar karancin masu rajista a jihar adamawa mun yi rajista da mutane dubu daya dari daya da goma sha kuma mun ba da bayani akan cewa wannan dubu daya dari daya da goma sha biyu din ba shi da yawa saboda wayansu jihohi kudu sun yi rajista mutane da yawa idan muka sake komawa jamhuriyar niger za a ji tasirin da buɗe iyaka tsakanin ƙasar algeria da jamhuriyar niger zai yi a fannin tattalin arzikin tsakanin kasashen biyu algeria wadda take nema sosai wajen babu kamar nama muddin ma na rakunma yana yau kaga algeria da yawa za su amfani da rakunman mu ko in ce da bisashen mu gaba da na nijar akwai shirin na kasa da sharhin jaridun ghana amma dukkaninsu sai an saurari labarun duniya to assalamu alaikum masu saurari ga labaran shawarar da kasar faransa ta yanke kwanan nan ta rufe sansanonin sojinta tare da rage yawan sojojinta a mali ta janyo cece kuce daga mutanen yankin a makon jiya shugaban faransa emmanuel macron ya yi shelar cewa ƙasarsa za ta fara rufe sansanonin sojinta uku da ke arewacin mali wanda za a kammala zuwa ƙarshen wannan shekara ta da 2021 za a fara rufe sansanonin ne bayan an wuce rabin shekarar 2001 sannan za a kammala zuwa farkon shekarar biyu abinda Macron ya faɗa kenan a wani taron manema labarai bayan wata ganawa da shugabannin ƙasashe biyar na yankin Sahel ciki har da Mali, Burkina Faso, Chadi, Murtaniya da Nijar. A wannan watan Amurka za ta fara jigilar dubban mutane daga Afghanistan waɗanda suka taimaka ma sojojin Amurka a ƙasar a tsawon shekaru ashirin da suka gabata saboda tsaron makomar rayuwarsu yayin da Taliban ke daɗa kai hare-hare. Fadar shugaban Amurka ta White House ta sanar jiya Laraba cewa za a fara ƙaddamar da abin da ta yi wa lakabi da Operation Alice Refuge wato aikin bayar da mafaka ga abokan aiki waɗanda da dama daga cikinsu ke jiran wata takardar biza ta musamman musamman ta shiga amurka game da takamaiman adadi ba zan iya gaya muku ba saboda dalilai na tsarin aiki da kuma na tsaro abinda sakatariyar yada labaran fadar white house jan saki ta gaya ma manema labarai kenan ta kara da cewa to amma zan iya tabbatar muku cewa tuni aka fara shirin kwasar waɗanda suka buƙaci biza ta musamman ɗin Mutane sama da dubu tasa'in da uku suka mutu bara a Amurka sanadiyar tsananin shan mugan ƙwayoyi adadi mafi yawa a tarihi wanda masana suka ce daga cikin abubuwan da suka haddasa har ma da yawan zama a ware da mutane da dama suka fuskanta lokacin da matsalar annobar corona ta kai makura. jiya laraba gwamnati ta ba da rahoton cewa adadin mace-macen na shekarar ashirin ya ɗara na shekarar da ta gabata ta tara mai adadin mace-macen 'yan kwaya saba'in da biyu. wannan babbar asara ce ta rayukan bil'adama abinda brandon marshall wani manazarcin kiwon lafiyar jama'a a jami'ar brown wanda ya binciki matsalar tsananin shan kwaya ya gaya ma manema labarai kenan ya ce tun dama amurka na fama da matsalar tsananin shan muggan kwayoyi to amma annobar corona ta daɗa tsananta lamarin Jiya Laraba an dubi lafiyar shugaban Brazil jihar Bolsonaro saboda yiwuwar masa tiyatar gaggawa dangane da wani kari a hanjinsa a cewar ofishinsa. An kwantar da Bolsonaro mai shekaru 66 a asibitin soji da ke Brazilia da safiyar jiya amma bai fama da matsala bisa ga wata takardar bayani ta farko wadda ta ce likitoci na sa ido kansa saboda yawan shakuwa. To amma bayan 'yan sa'o'i sai ofishin shugaba Bolsonaro ya ce likitan da ya taɓa yin masa tiyata bayan da aka daba mar wuka a ciki a yayin yakin neman zaben shugaban kasa na shekara ta takwas ya yanke shawarar kai shi sao paulo inda za a yi masa wasu karin gwaje-gwaje saboda tantance ko akwai bukatar yin masa tiyatar gaggawar jiya laraba shugabannin kungiyar tarayyar turai sun gabatar da tsarin kungiyar mafi gawurta na dakile ɗumamar yanayi tare da sabon ƙudurinsu na rage yawan fitar da sinadarin carbon da kashi 55 cikin 100 wato kasa da na shekarar 1990 nan da shekarar 2030. Wannan ƙudurin wanda ɓangaren zartaswar ƙungiyar tarayyar turai ya gabatar zai sa burin ƙungiyar na kawo ƙarshen gurɓata muhalli zuwa shekarar 2050 ya zama doka ta yadda ƙasashen za su sake fasalin yadda suke samun makamashi. shugabar kungiyar tarayyar turai ursula von der ta faɗi yayin wani taron manema labarai cewa shirin wanda aka yi wa lakabi da fit for 55 zai kasance wani jadawali na irin kwararan matakan da ya kamata a ɗauka don cima burin yankin game da batun yanayi a halin da ake ciki kuma masu shirya gasar olympics sun yi alkawarin bayar da fifiko ga abubuwa masu ɗorewa a gasannin da za a yi a tokyo a wani yunkuri na nuna yadda kasashe irin japan mai fitar da sinadarin carbon sosai za su iya komawa ga amfani da abubuwan da ba su cika fitar da carbon ba matakan da suka ɗauka sun hada da wadata sansanonin gasar olympic ɗin da kujeru da gadajen da aka yi su da abubuwan da ake iya sake sarrafawa da amfani da wutar lantarki na sola da dangoginsu da kuma takaita barnar abubuwan bukata a wuraren gasar to amma kamar kowace babbar harkar ƙasa da ƙasa labudda gasar olympic ta tokyo za ta tafi ta bar wata alama a doron ƙasa. madalla labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni za kuma mu fara ne da tarayyar najeriya inda a wani sabon yunkurin shawo kan matsalar tsaro a shiyar arewa maso yammacin kasar jiragen yankin Najeriya sun hallaka sama da 'yan bindiga 120 a dajin Sabubu da ke jihar Zamfara. Daga Abuja ga rahoton Hassan mai Maina kaina. Ana da ya ci gaba da ƙara samun haske akan hare-hare masu zafi kuma a jere a jere da jiragen yakin rundunar sojan saman Najeriya ke ci gaba da kaiwa ga 'yan bindiga daɗi a dajin Sabubu da ke jihar Zamfara. kawo yanzu bayanai na cewar kimanin 'yan bindiga 120 ne jiragen yakin najeriya suka halaka ta hanyar musu ruwan bama-bamai tun da farko dai an samu rahoton sirri ne na inda wasu 'yan bindiga ke ci gaba da tattaruwa take kuma aka tura jirgin leƙen asiri na sojojin saman najeriya wanda ya gano yadda 'yan bindigar ke ci gaba da kai komo suka koma tattaru a gindin wasu bishiyoyi a cikin dajin kafin daga misali aka tura jiragen yaƙi suka far masu. Lokacin da na tuntuɓi kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya, Air Komodo Edward Gabquet, ya tabbatar min cewar hakika jiragen yaƙin su na can na ci gaba da kai farmaki masu zafi a dazukan da ke jihar Zamfaran, amma ya ce ba za su yi cikakken bayani ba. sai dai mu jira sauran karin bayani daga hedikwatar tsaron Najeriya ko mai irin wannan hare-hare ke nufi ga sha'anin yaƙi da 'yan bindiga daɗi Eya Komodo Baba Gamawa mai ritaya masanin tsaro ne. Wannan ya nuna maka an samu ci gaba an samu nasara a wannan yaƙi da ake da 'yan ta'adda yadda rundunar sojojin sama suka kai hari aka kashe mutum fiye da ɗari da ashirin wannan ya nuna maka cewa ana samun nasara a cikin wannan yaƙi da ake da 'yan ta'adda. mai sharhi kan al'amuran tsaro major muhammad bashir shu'abu galma na marabala da irin wannan farmaki ko da ni eh, soja ƙasa ne mai ritaya amma in dai ana samun target din accurately ba tare da wani collateral damage ba to ai abin da ake so kenan kuma kila wannan zai sa su su masu irin wannan ayyuka su fara ajiye makamansu su kamar yadda ake nema dama su yi a cewar Eya Komodo Baba Gama mai ritaya idan har irin wannan farmaki ya ɗore to kwalalle hakika zaman lafiya na nan kusa. Ina da kwarin gwiwan cewa wannan hari mai zafi da ake kai wa 'yan ta'adda wadda suka hana mutane zaman lafiya zai kawo nasara kwarai da gaske kuma wannan shine ya kamata abin da a yi wayannan abin da rundunar sojojin sama suka yi da kakkashe su da ɗaukan wannan mataki mai zafi ina tabbatar maka cikin lokaci kaɗan wayannan mutane za a murkushe su wayannan mutane ba za su samu daman da za su ci gaba da kuntata mutane da al'umma ba saboda haka wannan da abu da aka yi daidai kuma abin da ya kamata a yi kenan tuntuni yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan faramaki mai zafi na jiragen yakin najeriya zai yi domin dakile aika-aikar 'yan bindiga daɗi a jihar zamfaran da ma jihohin da ke arewa maso yammacin najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya to madalla a gaida hassan To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda ake ci gaba da mayarwa juna martani tsakanin 'yan adawa da masu mulkin kasar game da yadda sabon shugaban kasar Muhammadu Bazoum ke gudanar da mulkinsa musamman ma game da yabon da shugaban kasar ke samu wajen 'yan adawa. Daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako. Yanzu haka dai maganganu na ci gaba da yin kamari a jamhuriyar Nijar tsakanin masu mulki da 'yan adawa dangance da yaban da masu mulki suka ce 'yan adawa na yi wa shugaban kasa mai ci yanzu a jamhuriyar ta Nijar. Wannan ko domin kushewa tsohon shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isu in ji masu mulkin don kawo rudani a cikin jam'iyya mai mulki. Alhaji Dan Baba Mamman Ceni shine kakakin jam'iyyar PNDS tare yare shan birnin Kwanni. Ni abinda da na doka yabon da 'yan ada ka yi ba su iya kwabce ma gaskiya babu duk duniya wanda Allah halitta wanda ya iya ya kauce ma gaskiya in ka diba ai can warin magana bazun ba dan kasa suka kai ba an ka komo sun ka fara cewa zaben da an ka wadi sakamakon bai yi ba bai ci zaɓe ba an ka komo sun ka komo suna yaban bazum kenan sun yarda da zaben yanzu bazum ya yi aiki wanda su ga ganin su wanda suka cewa muhammadu isu bai yi ba to wannan su duwa da sun ka haɗi mu gare mu yabo ne. Sai dai a bangaren 'yan adawa akwai ababen da yasa suka goyon bayan ababe na gaskiya da suke tunanin sabon shugaban kasar na janguriyar Nijar na aiwatar suwa a wannan lokacin kamar da Alhaji Abdulmumin Metar memba na kasa a kwamitin zartarwa na jam'iyyar RDR canji ta Muhammad Usman kuma shugaban rukunin 'yan adawa na gundumar birnin Kwanni ya mini ƙarin bayani. Ka san mu abin da yasa abubuwan da mun ka ce tsohon shugaban kasa yana yi wanda ba su da kyau su ne wanga sabon shugaban kasa su ya sakance su ya ta wurin gyaran su sai ya zama ganar da mun kai mun ka ce wancan aiki da sun kai bai da kyau sai ya zan wanga sabon shugaban kasa kamar tabbatar da maganan muna zai shi ne abu na hitacce ga hili ko dan PNDS tare ya san da haka ai ka san zaman mutum daban ga haihuwar shi saboda haka a wancan lokaci mu muna ba kotu da wurinta mun ce ba ɗan ƙasa na ba kuma tare da hujjoji takamammi kotu ta yi bincike ta ce a dan ƙasa na ta aza shi ya takara tunda ta aza shi ya takara mu ba mu son jayayya da abin da shari'a ƙasa saboda shari'a ƙasa abu ce wadda ya kamata a girmama sun yi aiki zin zaben da an kai mu mun ka ci zabe ko da haka nan din ma kuma an ɗauka an kai kotun sai dai yawo kuma ita ma mu jira ita ma kotu mun ka ba mun ka ba muhimmancin ta shi dai wannan lamarin na zuwa ne a daidai lokacin lokacin da 'yan adawar ke jiran sakamakon karar da alhaji muhammad usman dan takarar su ya kai wa kotun ecowas ko sediyawo ta kasashen yammacin nahiyar afirka game da sakamakon zaɓe zagaye na biyu da ya kai ga shugaban ƙasar jamhuriyar nijar mai ci yanzu bazu muhammad kan karagar mulki tun kwanaki ɗari da biyar da suka gabata haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to a gaida haruna To za mu sake komawa tarayyar Najeriya inda a jihar Adamawa. Aikin rajistan katin zaben mazauna jihar ta yanar gizo da hukumar zaben Najeriya INEC ta kirkiro ke fuskantar karancin mutane. Al'amarin da ya kai ga hukumar ta INEC kiran taron manema labarai domin shaida wa al'ummar jihar ta Adamawa muhimmancin rajistar. kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na salihu muhammad garba daga jihar ta adamawa Hukumar zaɓe a Najeriya wato INEC ita ce ta fidda wata manhaja saboda a gudanar da rijistan katin zaɓe ta yanar gizo a Najeriya. A jihar Adamawa kuwa hakan ya fara bada awa al'umman ciwon kai domin kuwa al'umman jihar ba su fito sun anshi wannan gudanar da harkar rijistar ta yanar gizo ba kamar yadda shugaban hukumar ya tabbatar wato Honorable Kasim G Gaidam wadda hata kai shi ga yin taron manema labarai da ya kira ga iyayen yara da kuma yaran don su mai da hankali sosai saboda nan gaba wannan katin zaɓe zai taimaka taimake su na yi masa tambaya kan cewar ko menene ma amfanin wannan taron amfanin wannan taron namu shine mu gaya muku abubuwan da ya ku da kuma yawan mutanen da aka yi rajista mun yi rajista da mutane dubu daya dari daya da goma sha biyu kuma mun ba da bayani akan cewa wannan dubu daya dari daya da goma sha biyu din bashi da yawa saboda sun jihohi kudu sun yi rajista mutane da yawa shine muke kiran al'umma da sarakunan mu musamman ma 'yan siyasa da kuma civil society organizations taimaka a ah, ma matasa wanda ba samu sun yi rajista din ba samu su rajista saboda wannan abun ya fi sauki in za a taimaka musu za musu hanyar samun intanet. shi ma nashi bangaren shugabar gudanarwa na wannan hukuma wadda yake da hakkin tura malaman da za su gudanar da rijistan wannan katin zaɓe ta yanar gizo a ƙananan hukumomi ashirin da ɗaya na jihar adamawan alhaji muhammed yalo shi kuwa cewa ya yi. abun da hukumar zaɓe ta tsara dai ne yanzu akwai abun da muke kira lokaci da mutum zai iya shiga yanar gizo ko ya yi rajistan sabon kati ko ya gyara katin tsohon katin shi ko kuma idan katin ka ya bata ko wayanda ba su yi rajista ba sam To sai dai ba nan gizon take saka ba wasu daga cikin matasan jihar Adamawa sun koka domin sanin makamar yadda za a gudanar da wannan rajistar katin zaben ta yanar gizo. Suna na Mikaelu. Kana da katin zabe? A ni da shi. To me yasa baka yi ba kuma gashi gwamnati ta ce a je a yi shi ta yanar gizo gizo. To ni ina dai ji ana maganan ta yanar gizo nan ina nema ma ya ma ake fara yi ma ni ban sani ba. Ko baka ma san yadda ake yi? Ban sani ba gaskiya. To yanzu ka fasa yi kenan. A A'a ba wai fasawa na yi ba. Eh. Ina da bukata in san ya ake yi. Suna na Suleiman Mustapha Dairu. To Suleiman Mustapha kana da katin zabe? Ina da katin zabe. O oh, to kaga kai yanzu ka huta da yi a yanar gizo gizo kenan. Shi yasa nake so in sani wanda yake da shi zai rajista ta online tun da lokacin tambayar rajista ta online ba abinda nake bukatan sani kenan. A yanzu haka dai ana kwan gaba kwan baya tsakanin rajistan katin zabe ta yanar gizo da kuma al'umman jihar. Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gaida Malam Salisu. To za mu sake komawa jamhuriyar Nijar. Inda masana tattalin arziki na kasar suka fara fashin baki game da matakin da kasar Algeria ta ɗauka na buɗe iyakarta da ƙasar Nijar biyo bayan wata ziyara da shugaban ƙasar na Nijar muhammad Bazum ya kai a ƙasar ta Algeria a wannan makon. A cewar inciwar abu masanin tattalin arziki na birnin Agadis. wannan bude iyaka zai yi tasiri sosai wajen kara haɓaka tattalin arzikin kasashen biyu wannan budewar da aka yi in kuna tunani lokacin da ba a wannan frontier ba alhamdulillah abinci ma wanda ake hitowa daga daga algeria na shigo wannan kawo kyauta dai ne ba a baka amma da yan kudin ka komi ka samu kuma zarga-zarga na kasuwa ka je ka dawo ko su ma su je su koma su zo su sai bisashe wajen mu su sai wasu abubuwan da muke da mu ma an kasuwar mu su can su yi sayayya su dawo abin a same shi da rangwame ba dai bane da lokacin da aka rage wannan farcen ko in ce wannan iyakar yanzu aka waye gari ko da shi ke in ce eh, iyaka yana rihe tsakanin Nijar da Aljeri. tubarakallahu ta hanyar saran dai ana samun abubuwa da yawa masu sauki kenan da yau an samu an bude sai a ce alhamdulillah din nijar ma za ta ce alhamdulillah so da yawa ko so dubu amma sha a gadas ita ce za ta cewa alhamdulillah ba iyaka kada mace rabin mutanen a ma na aljeri ne to haka ne aljeri ma rabin mutanen da a cikin ta wajen yankin ta na gusu mutanen a ne kenan kawai an raba fami biyu ne ya kuma bude wannan iyakan ya ba da dama wa'annan famikin su ziyarci zuna da suke so ba tare da wani an shiga labe-labe ba don kwannan sai mu gode ma Allah da Allah ya kawo wannan ranar ta cewa da aljeri ta bude furociyar ta da Nijar domin ta taba mata sosai kuma mun shinshina ma wannan wanda suka yi dalilin haka saboda gaskiya abin zai tallafa ma mutanen Nijar kuma musamman na Agadez babban ribat ta wajen harkar abinci ne na biyu ta wajen harkan zarga-zarga mane wani neman mu da yawa na Nijar wasu libi suke ta sefirai amma yawancinsu aljeri ne suke tun da kasar libi ta tabarbare kenan yau da mutanen tawa da na agadis su ne kawo da nace da faran za su jin dadin wannan budewa saboda zarga-zarga za ta so da sauki kuma abinci tunda shine babban matsalar mu a nan Nijar za su samuwa da rangwame. To kana sha'afa muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaran. Yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai kawo mana shirin na kasa. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa daga nan sashen hausa na muryar Amurka. sunana sule muni barma a shirin da ya gabata mun zo muku da kashin farko na hirar da wakiliyar muryar amurka a damagaram tamar abari ta yi da abdu zubairu wanda ake kira abdu gurgu mai gyaran akwatunan talabijin da sauran na'urorin zamani a yau za mu ji hanyoyin da bakon shirin ya bi kafin ya koyi wannan sana'a a ɗaya bangare malam abdu kan taɓa aikin fawa jefi-jefi saboda 'yan magana na cewa kyawun ɗa ya gaji ubansa ga ci gaban wannan hira akwai wani wana da ya gyaran tele ina kai mi irin wannan ina ga yadda yake kuma abu ya cije mun kamar a yanzu kama abu ya cije mu ina tambaye shi in ce kaza menene kaza sai ya gaya mani ko wajen son ko kuma wajen fawa kamar wajen wuta haka duka ina tambaye shi amma yanzu alhamdulillah gaskiya ina da kayan awo wanda daga tele ta samu matsala an ka auna zaka gane a fare da mizir mm. wannan duka insha Allah ina gani mai sosai ai kai gadon fawa kamar bakka yin ko wata hida ko fawa haka Ewawa eh, gaskiya wannan gadon tsohona ne yanzu haka ina yi. Ko da yau na hidi ragon suna. Kana hida kenan. Ina yi kwarai kwa. Wallahi ina yi sosai ma. Sosai. Abin neman ka ne ake yi kana yi ko kuwa? Eh suna nema na. Gaskiya wanda suka san ina aikin suna nema na tunda zawa ake a ɗauki a mota. in je in in da haka mm. tunda har ta samu ina yi ta saniya wallaki mm. kuma sai a biya ka ai ana biya na sosai to kana yin hida kamar baka yin gashin nama da sauransu a'a ban na gashin nama tunda dai tso Allah ya mai cikawa mm. wannan tun daga shi dai ba ma yin wannan sai dai hida kawai an ta samu ana zuwa yi to kamar irin horo da ake ba kamar nakasassu na kungiyar mm. nakasassu ko kuma wasu kungiyoyi haka masu zaman kansu ko kungiyoyi haka na turawa ko wasu ong ko wani proje da suke ba da horo ba ka taba samun wani horo ba wallahi ban taba samun wannan horon ba mm. da akwai wani mai gida na sa'idu mm. wanda yake santar kara sun taɓa yin alkawali za su kai ni wajen ƙara karatun kama wajen teknikin tole haka mai faratar to yanzu kama aiki ne bai da ƙarfi da akwai su kamar da ana koyawa to yanzu gaskiya a wannan in babu su eh, aikin gado ni zai aikin saƙa irin wannan ni kuma wannan duka gaskiya ban iya su ba wannan to yaya zancen kungiya kana cikin wata kungiya ta nakasassu to gaskiya a yanzu dai ban na cikin wata kungiya to kamar wani irin alfanu ko kuma wata irin nasara ka samu a cikin wannan sana'a taka to gaskiya alhamdulillah saboda na samu nasarori da dama a rayuwata mm. saboda na yi armi da wannan sana'ar mm. kuma kin ga dai tubarkala a kin ga daki na gashi na gidana ne wannan ina da rabin kari na sa ina yawwa daidai gwargwado ina kula da iyalina alhamdulillah ina kuma yan uwa muna taimaka ma juna sosai to ka san akasari kamar nakasassu wasu in kamar nakasa ta same su sai ka ga sun shiga barace-barace ko wani maula ko sauran sai gani suke kawai kamar duniya ta tsaya musu a nan su wannan nakasa da ta same su ba sa iya yin abin da wani zai yi ba kawai kamar rayuwa ta tsaya daga nan me za ka iya cewa nan gaskiya wannan tun lokacin allah ji kan ma'aifina baba wallahi baba zabiyar ya ban gudunmuwa kamar mi akan kan yarda in yi bara ba don kasa ba ko don wani dama wanda allah ya halitta haka akwai wanda tausayinka zai ji kana ta iya ma ya ɗauki abu ya baka sai ka mai addu'a allah ubangiji abin da ya ma allah ya mi taimakon da ya ma allah ya mi wanda ya wannan to akwai kuma wanda zaka je ma kamar sayan kani ne ma zaka sai ka ga an daga ma hannu wannan abin ya karya mun zuciya wallahi a ce ka zo bara ni ko layi ban taɓa zuwa bara ba kuma su ma yan uwana ina musu addu'ai Allah ubangiji ya sa su gane da haraka bara koma baya ci kaskanta kai ne gaskiya to sauraro nan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin wakiliyar muryar amurka a da magaram tamar abari da bakon shirin na kasa abdu zubairu ni Suleiman Muni Barma da na gabatar da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku Allah ba mu alkhairi. To a gaida Sule yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana. daily guide da mu so sharhin jaridun na yau kuma a cikin manyan kanun jaridar an bayyana albashin muhammad da matarsa jaridar ta ce ta bankaɗo albashin wata-wata na tsohon shugaba john dramani mahamman da mataimakinsa marigayi fakwasi a misa ata tare da matattakinsu ladina da kuma martilda lokacin da suke mulki mr mahamman yanzu haka yana nan yana gabatar da gangami akan amincewa da kwamitin professor intiham wabudu wadda majalisar dokoki ta amince masa dangane da diddiki game da ainihin biyan allowance allowance da kuma albashi kamar ya doka mai lamba na 71 na ainihin rike ragabar mulki ta nuna rahoton ta bayyana dalla-dalla albashi na yanzu da kuma alawansa alawansan din shugabannin ƙasar da mataimakansu da kuma matattakinsu sai jaridar da insight wacce ta rawaito manoma na kuka game da kauracewa da kuma karancin takin zamani jaridar ta ce wasu manoma a cikin ƙasar sun nuna damuwarsu game da abin da suka ce ƙauracewa da kuma ƙarancin takin zamani jarida ta ce a cikin ƙasar uh, wadda ke addabarsu manoman musamman manoman wato masara sun koka game da ƙarancin takin zamani musamman a yankin sisala wadda suka ce yana mugunta asa ga manoma waɗanda ke fama wa kuma suke barin filayensu da ainihin shukar da suka yi cikin wani mummunar hali. Da na leka jaridar da Herald wannan labarin na rawaito alkalin alkalai Chief Justice na gujewa tsarin binciken George na Wood a cikin badakalar dola miliyan biyar na wato rashawa. Jaridar ta ce babban alkali wato kwasi enemi buwa ya gwada alamar cewar shi mutum ne mai ɓoye wani abu dangane da zargin rashawa na dala miliyan biyar da ake yi kasancewa ya ƙaurace wa tsarin mai gidansa na wood na binciken lamura da suka canganci cin rashawa da sun ka hada da wasu alkalai na babban kotun da aka kama a cikin binciken asirin nan na dan jarida anas armiya anas a wancan karon ya hada ne da alkalan babban kotu da suka hada da justice paul derry justice ayisiadu da mustapha habib logo justice of Manson, Justice Ivy Howard Mills, da sauransu. Har yau dai a jaridan ta da Herald mai siyasa mata shugaban kasa ta yi su da albashinta kuma za ta biya wadda ta karba da ya kama gana sidi dubu dari takwas da tis'in da tara. Da wannan muka yi so karshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. da Malam Ridwan. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Tamar Abari ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin da magaram.